Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana gungu muhammad Dantani ke dauke da ragamar shirin gakanin labarin. Gobe ne hawan dutsen arfa ga mahajjatan haji a ƙasar matsalki yana ɗaya daga cikin mahimman abun addini za ku ji wani mai wa'azi ɗauke da bayani. 'Yan gushi na garin Siwili gudumar wallam sun koma garin su a ranar lahadi bayan shekara uku suna zamne wani gari a dalilin rashin kwanciyar hankali za ku ji bayanin mai magajin gari tondikin rundi tabaski ekolo wata mafuta ce da wasu matasa masu fafutukar kare mali a yame suka fi sa'anta domin rage amfani da itace za mu maganta a kai a cikin rahoton musamman na shirin yau. sauraro barkamu da yau Alhamis bakwai ga watan Yuli 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Zuwa ranar bakwai ga watan Yuli 'yan Nijar mahajjata 6,377 ne cikin 7,794 da aka rubuta suka samu isa ƙasa mai tsarki kwatankwacin kaso 88 cikin 100 da tashin jirgi 14 aka yi jigilar a cewar kofo mahajjatan da ke jiran hawan jirgi yanzu sun kimanin 817 ne mahukuntan saudiya kuma sun amince ma ƙasar nijar ci gaba da jigilar mahajjatan har zuwa 7 ga watan yuli 2022 ibadodin ranar hawan arfa ga haji a ƙasar saudiya suna da mahimmanci ga mahajjaci haka zalika ga duk musulmi wanda bayya a ƙasar ta mai tsarki addinin musulunci ya shawarta yin ibadodin yadda ya dace cikin nutsuwa domin samun su dr mustapha ahmadu malamin wa'azi ya ma hawa usman bayani akai abin da ya kamata duk mahajjanci ya kiyaye ranar alfa shine ya san cewa hajjin shi duka ta tattara cikin wannan kiyaye alfa hawa alfa daidai da kamata kai ya zamanto mutum ya kiyaye wannan ranar alfa alfa cikin wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yace hasu hajjin ku fa alfa ce hajjin ku alfa ce hajjin ku alfa ce kenan ku kiyaye da alfa ita ce hajjin ku akwai abubuwan da ya kamata ka kiyaye kamar suna iya bata maka hajjin ka kuma babu wasanni lokacin da ake alfa a'a kamar ya zama zamanto ko da gangan ko cikin wani yanayi na ba ruwana ya zamanto baka je ka yi shi ba in dai ka isho min baka je alfa ba to baka da haji A ranakun tara zuwa goma ga watan Yuli al'umma musulmi ta ƙasar Nijar za ta sallatar sallar layya ga wannan wato dama ce ga musulmi masu hali su yanke ragon layya. Shin ke shawarin da addinin musulunci ya bayar bisa yankan ragon layya? Dr. Bubakar Saidu Ture ya ba Karimu Asumi Guruza amsa a kai. ce qui est recommandé par l'islam Uh, abin da musulunci ya ba da shawara wanda ya sayi ragonsa shi zai yanka shi sai ku ce bismillah Allahu akbar sannan da harshen gida ku ce wannan rago na wani da na iyali na sai ku yanka idan matar ka ce ta saya sai ka ce wannan rago na mata na ne ka bayyana sunan matar sannan ka yanka musulunci ya amince da haka al'ada bata ba da dama ko wajen larabawa namiji ne ke yanka dabba idan kuka ce mace ta yanka rago za ta nuna kamanninta saboda haka ba a yarda mace ta yanka dabba ba kuma akwai matan da sun ga jini suna iya faduwa saboda haka aka baiwa namiji damar ci yanka da sunan matar shi da kuma sunan wasu. Mata 'yan gudun hijira 'yan Najeriya da ke gusuncin Kincandi cikin jihar Difa suna kokawa da rishin tallafi ana kusantarwa gasa lallayya. da za a sallace ranakun tara zuwa goma ga watan Yuli a nan ƙasar Nijar suna kira ga masu jinƙai da kuma mahukunta na su diba yanayin rayuwar tasu. Wakilinmu Gidi Abdurrahman ya aiko mana bayanin nasu ga abin da suke faɗa. da yake muna da rai muna da lafiya alhamdulillah mun sallah kan muna da yara kuma bamu da abin sallah layyar ma dai da Allah nuna mana da ranmu da lafiyar mu shine muka gode wa Allah amalle an Allah ya taimaka mana wanda suka yi suka taimaka suka ba mu zamu saka a bakin mu an kuma wanda muke tare da su ma Allah bai ba su ba haka nan zamu dangana tunda muna da rai muna da lafiya kadan sallah ta zo muna so a taimaka mana tunda mu yan gudun hijira ne ba mu da shi a gaskiya yanzu ba mu da wani shiri da muke yi saboda ba mu da komai a hannun mu na bangaren shirye-shiryen sallah abincin da za mu ci ma da yanzu gaskiya kama kama ne muke yi muna kira ga masu hannu da shuni su taimaka mana damuna mun fi bukatan tallafi saboda muna da matsala ta bangaren abin da za mu ci dakunan mu ba mu da leda ya kamata ana taimaka mana da lokacin sallar layya wannan da muka shigo da kuma lokacin azumi da Allah a ringa kula mana da wannan lokutan guda uku domin mun fi shiga cikin matsala a wannan lokutan guda uku 'Yan gushi na garin silwili a ranar Ladi da ta shuɗe suka koma garin su biyo bayan shekara uku suna raɓe garin Dinai cikin gundumar Walam a dalilin rashin kwanciyar hankali. Omar Hamma ya tuntuɓi magajin garin Tondi Kiwundi ta talfo Karijo Hamadu ga bayanin da ya masa. Eh, eh haka ne tun ranar Lahadi an shirya dawowar mutane sun tafi an samu motoci guda bakwai domin jigilarsu kenan babu wanda ya kwana a dinai daga cikinsu ina yar cewa suna can su duka. Game da tsaro ba ni yar baku cikakken karin haske game da matakan da kuma aka ɗauka amma duk abin da na sani shine ba samu barazana ba domin idan da akwai wani haɗari ba za su amince su koma can ba. Haka kuma wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɗaukar hankalinmu. Zara abokin hulɗa ya bayyana a wannan bangare su ne na farko da za a baiwa. Akwai mutane 462 da suka dawo bisa niyyarsu. Akwai iyalai gomiyatar da goma. Wasu masu dauke da makamai da aka tantance da 'yan Boko Haram ne a cikin daren talata zuwa laraba sun kai wa gidan kaso na kuje mai gagarumin tsaro hari da ke kewayen birnin Abuja a rawaitar kafofin labaru na gida da na ƙasa da ƙasa. Akalla 'yan kaso 443 cikin 879 da suka arce ba a gansu ba. Haka kakakin ma'aikatar wato Umar Abubakar ya bayyana ma 'yan jarida inda ya ƙara da cewa an samo ɗaruruwan cikinsu haɗi da wa'anda suka maido kansu ga hannun jami'an holis a lokacin guda ne wasu mutane ɗauke da makamai suka kaiwa ayarin motocin jami'an tsaron shugaba buhari hari wato inda suka mishi kwanton bamuna kunga kusan wato dutsen ma cikin jihar katsina inda buharin zai sallar layya a cewar jaridar garin 'yan sanda biyu aka kashe a wannan artabon. albarkacin zaman taron tebur guda bisa ga batun kawar da azuzuwan zana a jiya a birnin yame daraktan ilmantarwa na jihar yame ya ba da raskunar yanayin azuzuwan zana a cikin babban birnin ƙasa habibu garba ya naɗo mana bayanin muhammad bukari kolimi a sumana shina ɗauke da fasarar kalamun nasa A faɗin jihar baki ɗaya muna da makarantu 1,734 da suka hada da 909 na gwamnati, makarantun firamare 825 da makarantun sakandare 84. Cikin waɗannan makarantu akwai ɗakunan ɗaukar karatu 7,331 daga cikinsu 1,900 na zana ne. Kenan kun ga ɗakunan ɗaukar karatu na zana suna da babban kaso. A gaban matsalar ne duk da mawuyacin yanayin tattalin arziki da ake ciki masu ruwa da tsaki suka rungumi dabarar gina ɗakunan karatu na sana domin kada a bar yara ba tare da ɗakunan karatu ba a yayin da irin wannan mafita ke warware matsalar da ke buƙatar matakan gaggawa tana kuma kamshi da abubuwa maras kyau da yawa misali yawan tashin gobara da kuma yanayin aiki maras kyau Kimanin mutum 22,500 da suka jibinci magidanta 25,000 da suka biya tarbacensu a yau da sayan nan ne a nan yame suka karbi buhuhuwansu na takin zamani a fadar shugaban tsarin rukunin kungiyoyin manoman Afirka ta yamma ropa a Nijar dai amfani da takin zamani da ke ton 27,000 shekara 2021 ya haye ton 94 a bana bisa lissahin da gidan duwan ya bayar. Maman Ada ya naɗo mana bayanin wasu da suka amfana. neman takin zamani muka zo mun samu buhu hudu muna zubawa cikin gonakanmu wasu na sawa cikin gandare ko su watsa cikin gujiya ko kuma kubewa da sauransu suka ce mu ba da jika arba'in mun biya sai aka ba mu tikita da shi muke karbowa na amso taki na ai ta ayyan gara nan takin zamani ne aka ce mu zo mu amsa da ake baiwa mutane cikin sauki sauki ne domin kaɗan ne zaka biya ka ɗauka akwai horon takin zamani da bakin takin zamani buhu hudu ne to mu sai mu ce akwai sauki domin yadda takin zamani yake da wayar samu a Nijar da kuma yadda 'yan kasuwa suke tsadar da shi kowane buhu jaka goma nan jaka arba'in buhu hudun. Amfani da takin zamani ba ya da wata illa sai dai samun moriya da muke gani. ranakun 23 ga watan yuli zuwa 3 ga watan ogista za a gudanar da wata sukuwar dawakai na ƙasa da ƙasa a garin doso wadda za ta haɗa ƙasashe da dama na yankin albarkacin wannan ne ƙungiyar ƙasa ga batun sukuwar da wakai ta nijar take shiryar da sukuwa kowane mako a hilin sukuwa na birnin yame domin kimtsa da wakan mataimakin farko na shugaban ƙungiyar sale mustapha ya ma karimu asumi guruza ƙarin bayani Euh, kwankwala ce ta ƙasa da ƙasa da za ta haɗa wakilai daga makwabciyar ƙasa Najeriya da kuma Burkina Faso, akwai 'yan cadi da za su zo, da 'yan Kamaru da kuma 'yan Mali, kenan kwankwala ce mai girma. Uku ga watan Ut ranar samun incin kan ƙasar mu ce, mu kuma a ɓangaren sukuwar dawaki muna kiranta umarar dawaki. Duk wanda ke da doki a yankin na buƙatar ya zo ya mai ya ci nasara ranar uku ga watan Ut a Yamai. Saboda lokacin damana ne, ba ko ina ake samun hilayen sukuwa ingantattu domin yin sukuwar ba. Muna da hila filaye kamar na Yamai, Doso da kuma Tawa da ake yi amfani da su a wannan lokaci. An fara ayyukan gonaki amma a waɗannan hilaye a hana a yi shubka. A garin Yamai ton dubu hamsin na itace al'umma ke amfani da su domin gishin ragunan layya al'amarin da bai rasa tasiri ga mahali domin rage amfano da ice a wannan lokaci mi ya dace a yi matasa masu fatuka da kare muhalli na baiwa tsarin tabaski ekolo karfin gwiwa rahilatu sumana ta naɗa mana rahoto a kai asumana shi na da mamman ɗauke da fasara. A Nijar a lokacin sallar layya jama'a na amfani da itace sosai domin gashin raguna. A birnin mai kadai a rana ɗaya ana amfani da yawan itacen da ya kamata a yi amfani da su a watanni biyu, kamar yadda Laftana Kanal Dauda Bukari shugaban ma'aikatar kyautata muhalli a jihar Yamai ke bayyanawa. Al'ummar Yamai suna samun itatuwan gashi a zagayen Yamai, musamman itatuwan da ake kawa daga Walam, Tilebiri, Doso, Makulandi, Kirtashi. Birnin Yamai ana kone wajen ton dubu hamsin na itatuwa a yayin sallar da ton dubu da ɗari uku na gawai. Wannan adadin tamkar wayan itace dubu ashirin da biyar ne aka kashe. Alhali akwai mafita da ba sai an taɓa muhalli ba. A cikin wannan manufa ne masu ƙoƙarin kare muhalli suka bulo da wani tsari mai suna Tabaski Ekolo yau da shekaru biyar da suka wuce. In ji Sani Ayuba ɗaya daga cikin waɗanda suka bulo da tsarin. Taken wannan shekara shine rago guda shuka ice guda ana rago guda da aka yanke a shuka ice guda domin cike. yanke giɓin itatuwan da aka yi amfani da su domin gashi kuma zai taimaka wajen farfado da kuma shuka itatuwa cikin ƙasa idan aka dubi illar canjin yanayi tare da mayan ruwan sama da ake samu ko kuma ƙarancin ruwan sama a yau ana zafi sosai a kowane lokaci alhali mun sani idan ana da itatuwa ana samun alfanu da kuma yawaitar ire-iren halittu kuma jama'ar dama suna aiki da wannan tsari a 'yan shekarun baya-bayan nan in ji sani ayuba hakika a yau shi shine ka kewaya ranar sallar layya a cikin garin Yamai. Mutane suna barin yin amfani da itatuwa sannu a hankali. A yau ana ƙoƙarin barin su domin yin amfani da karafuna kuma yin tsire har ma da amfani da kwal. Haka kuma da ƙarfafa yin gashi na taron jama'a. Wannan zai taimaka wajen rage yawan itatuwa da kuma baƙin gawan da ake amfani da su domin gasa rago guda ko biyu. Muna kuma ba da ƙwarin gwiwa ga waɗanda ba sa gashi. Gashin naman layya ɗabi'a ce da ta shiga cikin al'adar wasu al'ummomin Nijar to shin dole ne sai an gasa naman dabbar da aka yi laye da ita masana addinin Islama sun bayyana cewa addinin bai tilasta yin hakan ba. Masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukkanin abokanan aiki da ke cikin ƙasa da na nan yame musamman ma Isaka Saini wanda ke kan na'urori ya tace muku sai ti kuka ji mu daren da kam da kuma Musa san editan maraicen yau. Ni naku dan badan da Arlit Malam Mamman ke muku sallama a ci gaba da saurare lafiya ga kuma wato Karimu Guruza Hasumi ya shigo ɗauke da labaru da harshen zabarmanci.